daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul al'aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau litinin da ni suno wunti zan jagoranci ragamar shirin inda da farko za mu fara da labarun duniya sannan mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum. A halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa suwanti da farko muhimman kanunsu. Jagoran juyin juhal musulunci na Iran ya bayyana cewa Iran ba ta buƙatar dakarun wanzar da zaman lafiya a kowane mataki a yankin gabas ta tsakiya. wani rahoto ya bayyana irin goyon bayan da Birtaniya ke baiwa kungiyoyi masu ɗauke da makamai a siriya sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da aikata muggan laifuka da kisan kare dangi kan falasinawa a rana ta 444 a jere. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci ya bayyana cewa iran ba ta bukatar dakarun wanzar da zaman lafiya a kowane mataki a yankin gabas ta tsakiya jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya karbi wakoncin mawakan imam hussein alaihi salam da mawakan tunawa da tarihin kyawawan ɗabi'u na iyalan gidan manzon allah tsarkaka alaihi salam a jiya lahadi kamar yadda aka saba a tsawon shekarun baya ana gudanar da irin wannan taro ne domin murnar zagayowar ranar haihuwar shugabar matan duniya fatimatu zahra diyar fiyayyen halitta manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa wanda ya zo daidai da zagayowar ranar haihuwar wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran imam said ruhullah kwamini allah ya da shi a yayin wannan taro jagoran juyin halin musulunci ya bayyana cewa shirin da amurka ke yi na jan akalar ƙasashe ya dogara ne akan ɗaya daga cikin abubuwa biyu ko dai neman bautar, da ƙasashen akan matakin zalunci ko kuma kunna wutar rikici da hargitsi a tsakaninsu inda a halin yanzu suka haifar da rikici da hargitsi a ƙasar siriya kuma yanzu suna zaton sun cimma nasara ya kara da cewa ɗaya daga cikin jami'an amurka ya ce bayan labule duk wanda ya tada rikici a iran za su mara masa baya wawayen marasa zurfin tunani sun ɗauka za su samu wani kyakkyawar sakamako mai girma amma al'ummar iran za su ɗauki matakin murkushe duk wanda ya karbi aikin amurka a wannan fagen. manjo janar salami ya bayyana cewa duk wani lungu da sako da 'yan maya suke a duniya suna aiki ne don kare ƙasarsu kuma bisa manufofinsu babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na iran manjo janar hussein salami ya jaddada cewa kowane bangare na maya yana aiki ne a ƙasarsa kuma daidai da manufofinsa sannan ya ce dakarun kare juyin halin musulunci suna kare jamhuriyar musulunci ta iran ce da dukkanin ƙasarsu kuma zukatansu a nutse da kyawawan fata da kuma tsayayyen matakan da suka ɗauka na zama tushen karfi ga al'ummarsu maɗaukakiya a fadin a fadin ƙasar manjo janar salami ya taya murna a yayin kammala taron addu'ar ƙasa karo na biyu da dakarun kare junjiya halin musulunci suka ɗauki nauyin gudanarwa wanda aka gudanar a cikin jirgin ruwan shahidai na rudaki a garin bandar abbas dangane da zagayowar ranar haihuwar shugabar matan talikai sai da fatima alaihassalam yana cewa ya yi farin cikin kasancewa a yau a cikin tsakiyar tekun fasha cikin masu kare iyakokin iran waɗanda jarumai masu ƙwarewa suke kare ƙimar ƙasa da 'yancinta da kuma ɗaukakanta daga da kuma ɗaukakanta da kare ta daga makiya ta hanyar sadaukar da rayuwarsu ga dukkanin abin da suka mallaka da zukatansu cike da nutsuwa da babban fata mai girma akan tsayuwan matakai. Wani rahoto ya bayyana irin goyon bayan da Birtaniya ke baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai a ƙasar Siriya. Wani rahoto mai taken lokacin da Birtaniya take taimakawa alka'ida a Siriya ya bayyana cewa Birtaniya tana goyon bayan ƙungiyar masu ɗauke da makamai a Siriya a bayan fage tun a shekara ta tun a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya don hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar siriya bashar al-assad tare da haɗin gwiwar amurka da gwamnatocin ƙasashen larabawa na musulmi rahoton wanda marubuci mike curtis ya wallafa a shafin yanar gizo birtaniya the classic duke ya bayyana matakai goma na wuta da siyasa da ƙasashen yankin suke fuskanta. wanda ya fara da shiga tsakani na ƙasa da ƙasa inda amurka da burtaniya suke goyon bayan abin da ake kira da 'yan tawayen siriya ta hanyar waɗanda suka ta hanyar wadata su da kuɗaɗe da ƙarfin soji tare da haɗin gwiwar ƙasashen larabawa ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan gagarumi a asirce ita ce ƙungiyar jibhatun nusra masu kafirta musulmi a wancan lokaci wacce reshe ce ta kungiyar ta'addanci ta alka'ida a kasar siriya wanda abu muhammad aljulani ya kafa wacce daga bisani ta kira dakarunta masu ɗauke da makamai da hay'atu tahrir al-sham a ɓangaren kuɗi kuwa ana ƙiyasta taimakon da amurka ke baiwa ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai da cewa ya kai dala biliyan ɗaya a wancan lokaci yayin da kasashen larabawa suke ba da ƙarin biliyoyin kuɗaɗe. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Sojojin mamayar Isra'ila suna ci gaba da aikata muggan laifuka na kisan kare dangi kan Falasɗinawa a rana ta 444 a jere. hare haren wuce gona da iri da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke kaiwa kan zirin gaza sun shiga kwanaki na 444 a jere a safiyar yau litinin wanda suke aiwatar da kisan kiyashi kan iyalan falasinawa da 'yan gudun hijira tare da kai hare-hare kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya musamman shiyar arewacin zirin na gaza kafar watsa labaran falasinawa ta ta hanyar yanar gizo na cewa majiyoyin kiwon lafiya na falasino sun bayyana cewa falasinawa hamsin ne suka yi shahada tare da jikatan wasu da dama a hare-haren da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan wasu yankuna a zirin gaza tun daga wayewar garin ranar lahadi zuwa yau litinin yayin da ma'aikatar lafiya ta falasɗinu ta watsa rahoton cewa adadin fallastina wanda suka yi shahada sakamakon har-haren da sojojin mamayar isra'ila suke ci gaba da kaiwa kan zirin gaza ya haura zuwa dubu arba'in da baya ga dubu da bakwai da suka jikkata tun daga ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta dubu biyu uku Zababben shugaban ƙasar Amurka ya bayyana cewa za su fara gudanar da aikin korar baƙi mafi girma a tarihin Amurka. Zababben shugaban ƙasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi alkawarin fara gudanar da aikin korar baƙin haure mafi girma a tarihin Amurka da zarar sabuwar gwamnatinsa ta fara aiki. Trump ya ƙara da cewa zai gudanar da manyan sauye-sauye a Amurka kuma 'yan jam'iyyar republican masu rinjaye a majalisar dokokin kasar suna goyon bayan naɗe-naɗen sabbin jami'an da ya sanar trump ya bayyana cewa amurka za ta daina shiga yaƙi a ƙasashen waje waɗanda ba su da amfani kuma yankuna na banza sannan yana jiran ganawa da shugaban ƙasar rasha vladimir putin domin warware rikicin ƙasar ukraine ƙarshen labarun duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka haɗa da sharhin bayan labaru shirin ko kun san duniyar mu a yau da kuma kiwon lafiya da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai yi magana ne kan rahoton da ke cewa Amurka ce ta horas da wata ƙungiya da ke ɗauke da makamai don hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad da cikakken bayanin da ya biyo baya da ni Sunu Suwunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Jaridar The Telegraph ta ƙasar Burtaniya ta bayyana cewa ƙasar Amurka tana goyon baya tare da horas da wasu gungun 'yan ta'adda domin shiga harin da ya kai ga kifar da gwamnatin bashar al-assad na kasar siriya a cikin wani jawabi da dakarun amurka na musamman a siriya suka yi wa gungun mayakan da ke samun goyon bayansu kafin kifar da gwamnatin siriya an cewa mayakan da birtaniya da amurka suka horas a cikin kwamandojin juyin johali wannan shine lokacin ku a cewar jaridar alamar farko da ke nuni da cewa amurka ta riga ta san batun shirya kai harin kuma ita ce ta umarci sojojin kwamandojin juyin juyin johalin da suke samun goyon bayanta da su kara yawan dakarunsu da kuma shirya kai harin a cikin siriya jaridar telegraph ta nakalto daga bashar almashahadani ɗaya daga cikin kwamandojin sojojin juyin juhalin yana cewa an gaya musu cewa komai yana dab da faruwa kuma lokaci ne da tarihi zai ambace shi ko dai gwamnatin asa ta faɗi ko kuma su su faɗi amma ba su fayyace lokacin ba sun ce musu su shirya kawai kamar yadda gidan talabijin na almayadin ya nakalto a makonnin da suka gabata a taron manema labarai da dakarun amurka na musamman suka gudanar a sansanin sojin sama na altan wanda amurka ke iko da shi a kan iyakar kasar siriya da iraki manyan kwamandojin juyin juya halin sun karu da ƙananan runduna masu zaman kansu a cewar almashahadani almashahadani ya kara da cewa adadin dakarun ya karu daga kimanin 800 zuwa 3000 masu dauke da manyan makamai da amurka ta karfafa su da su sannan kowane mayaki ya samu kusan kudi dalar amurka 400 jaridar ta yi nuni da cewa a yayin da mayakan suka doshi shiyar kudanci a kan hanyar su ta tafiya birnin damascus fadar mulkin kasar siriya sojojin kwamandojin juyin juya halin sun yi gaba a lokacin fitowarsu daga sansanin altamp domin hana ragowar 'yan kungiyar ta'addanci ta isis yin amfani da faduwar gwamnatin siriya wajen karɓa madafin ikon kasar wannan shine abin da manyan hafsoshin sojin amurka suka shaidawa kwamandojin 'yan adawa a ƙasar siriya wani abin lura a nan shine cewa a wannan lokaci sojojin kwamandojin juyin halin sun mamaye kusan kashi biyar na yankunan ƙasar ciki har da muhimman yankuna da suke arewacin birnin damascus fadar mulkin ƙasar ta siriya jaridar ta yi nuni da cewa ba wai kawai amurka tana sane da harin da hay'atu tahrir al-sham ta jagoranta ba ne har ma tana da sahihin bayanan sirri kan iyakar da harin zai tsaya jaridar ta bayyana cewa da fara kai hari a babban birnin kasar damascus a ranar 8 ga watan disamba dakarun kwamandojin juyin juyin halin sun bazu a cikin hamadar gabashin kasar inda suka kwace iko da manyan hanyoyin kasar tare da shiga wani bangare masu dauke da makamai a yankin birnin Dara a kudancin siriya wanda suka isa birnin damascus kafin isar mayakan hay'atul tahrir al-sham almashahadani ya bayyana cewa sojojin kwamandojin juyin juyin halin da mayakan hayatu tahrir al-sham na da kyakkyawar haɗin kai da kuma haɗin gwiwa kuma amurka na gudanar da harkokin sadarwa a tsakanin rundunonin biyu daga sansanin altaf a ƙarshen rahoton jaridar da telegraph ta ƙasar birtaniya ta yi mamakin yadda aka samu ƙawance mai ƙarfi tsakanin amurka da ƙungiyar ta'addanci irin ta hayatul tahrir al-sham da ke da alaƙa da ƙungiyar alka'ida a siriya tun daga kafuwarta har zuwa lokacin da suka raba gari a tsakaninsu a shekara ta 2017 a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana hakikanin adadin sojojin amurka a Syria tun lokacin wanzuwar gwamnatin bashar al-assad da kuma bayan faduwarta mai magana da yawun pentagon patrick reeder ya bayyana cewa adadin sojojin amurka da ke kasar siriya a lokacin baya ya kai kimanin sojoji dubu biyu ba sojoji ɗari tara ba kamar yadda aka faɗa a baya reeder ya ce a cikin wani taron manema labarai kamar yadda kuka sani muna sanar da ku akai-akai cewa kusan sojojin amurka ɗari tara suna jibge a siriya ya kara da cewa a yau na samu labarin cewa ainihin adadin sojojin amurka a Syria ya kai kimanin sojoji dubu biyu a cewar mai magana da yawon pentagon akwai sojojin amurka 900 a Syria lokacin da bashar al-assad ke kan mulki kuma an aike da karin dakarun zuwa kasar don inganta aikin da ake yi na fitattakar 'yan ta'addan isis a cewar sanarwar da pentagon ta fitar a baya kimanin sojojin amurka 2,500 ne aka jibge a kasar iraki yayin da sojoji kusan 900 ke jibge a siriya a wani bangare na yunkurin da ake yi na yaƙi da ƙungiyar ta'addanci ta isis kamar yadda ya yi da'awa amurka dai na amfani da kungiyar isis wacce gungun 'yan ta'adda ce da kasashen yammacin turai suka kafa su a matsayin hujjan zama a siriya da wawushe dukiyar kasar yayin da dakarunta suka fi mai da hankali a yankunan da ke da arzikin man fetur da iskar gas kuma a fili suke haƙowa da sayar da waɗannan dukiya tare da soke kuɗaɗen a aljihunsu. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 23 ga watan Disamban shekara ta 2024 wanda ya yi daidai da 21 ga watan Janada Sani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan Disamban shekara ta 1948 wata kotun ƙasa da ƙasa wadda aka kafa a birnin tokyo na ƙasar japan bayan yakin duniya na biyu ta yanke hukuncin kisa a kan fitattun shugabannin ƙasar wannan kotu dai reshi ce ta babbar kotu wadda aka kafa a birnin nuremberg na ƙasar jamus domin hukunta masu laifi a yakin duniya na biyu shugabannin ƙasar japan ashirin biyar ne dai aka gurfanar da su a gaban wannan kotu wadda kuma tun a wannan lokaci ta yankewa mutane goma sha takwas hukuncin ɗauri a cikinsu. a inda kuma aka yanke hukuncin kisa akan sauran wanda kuma suka hada da firaministan kasar ta japan na wannan lokaci a lokacin da aka gwabza yakin duniya na biyu wato hude tokyo masu wurare ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan disamban shekara ta 1925 abdulaziz bin abdulrahman bin sa'ud ya kwace iko da birnin jidda na kasar hijaz wannan da yana zuwa ne bayan da abdulaziz ya mamaye wasu yankuna waɗanda suke ƙarƙashin dolar Usmaniya a cikin Hijaz. A cikin shekara ta 1906 ya kwace iko da birnin Riyadh. Hakanan kuma tare da taimakon wasu manyan malaman wahabiyawa na lokacin ya tayar da bore ga sarkin maka na wannan lokaci Said Hussein Sharif al a cikin shekara ta 1924. Ranar 23 ga watan Disamban shekara ta 1925 Hashimiyawa suka miƙa mulki. Sai kuma A ranar 8 ga watan Janairu na shekara ta 1926, Abdulaziz tare da taimakon Turawan Ingila da kyan goyon bayansu ya naɗa kansa a matsayin sarkin Hijaz. A ranar 18 ga watan Satumban shekara ta 1932 kuma aka sanar da kafa ƙasar Saudiya wadda ta haɗa da yankunan Hijaz da Najad da kuma yankunan Ihsa da suke gabacin Saharar Jazirar Larabawa, inda zama shine sarki na farko na wannan masarauta. bayan cimma yarjejeniya tsakaninsa da turawa inda har yanzu kuma 'ya'yansa ne suke ci gaba da mulki a wannan ƙasa ta hijaz wadda turawa suka sauya mata suna zuwa saudiya masu wurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan disamban shekara ta 2013 mikhail koshinkov tsohon soja na ƙasar rasha rasu an haife shi ne a cikin shekara ta 1919 a ƙasar rasha wanda kuma shi musulmi ne kamar yadda dukkanin mahaifansa sa kasance musulmi kuma ya shiga cikin aikin soji tun yana da ƙuruciya a lokacin da sojin tarayyar soviet suka kai wa sojojin jamus hari a cikin shekara ta 1941 a lokacin yakin duniya na ɗaya mikhail ya samu munanan raunuka daga wannan lokaci ne kuma fara tunanin kera wata bindiga mai sarrafa kanta wadda za ta zama kishiya ga bindigar M1 Grand ta ƙasar Amurka da kuma STG 44 ta ƙasar Jamus, inda ta fara aiki da ƙirar bindiga mai sarrafa kanta, ya kuma gama aikin ƙera wannan bindiga a cikin shekara ta 1947. A cikin shekara ta 1951 kuma, ma'aikatar tsaron tarayyar Soviet ta ƙaddamar da wannan bindiga a hukumance inda kuma yanzu ta zama bindiga wadda ake yin amfani da ita a ko'ina a faɗin duniya. Ya rasu a ranar 23 ga watan Disamba na shekara ta 2013 a ƙasar Rasha. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da sa gabata a ranar irin ta yau, Habibullah Sultan Abadi Iraki, wanda aka fi sanin sa da Zulfunun, masanin falaki ɗan ƙasar Iran ya rasu. An haife shi a kusa da birnin Arak wanda yake tsakiyar ƙasar Iran. kuma bayan kammala karatun sa na firamare saboda sha'awar sa ilimin taurari ya fara karatu a wannan fanni zulfanun yana da shekara ashirin da uku a duniya ya je birnin najaf al-ashraf na kasar iraki domin yin karatu kuma ya shafe shekaru goma yana karantar ilimin addinin musulunci musamman tafsirin Ƙur'ani mai tsarki sannan kuma ya dawo kasar iran inda ya karantar a cibiyoyin kimiyya da na musulunci duk da yake dai habibullah zulfanun ya yi karatun fikihu da hadisi da kuma adabin larabci amma fi sha'awar mayar da hankalinsa a fannin ilimin taurari da lissafi ya yi sabon bincike game da motsin wata kuma ya fitar da nasa sabbin ra'ayoyi game da ma'auni na cubes wannan ƙwararren masanin falaki ya ɗauki lokaci mai tsawo yana gudanar da bincike domin daidaita kalandar iran kuma a ɓangaren ilimin adabi ya rubuce-rubuce masu tarin yawa game da kuma ya rubuta dukan waƙoƙi a cikin harsunan farisanci da larabci hakanan kuma daga cikin muhimman ayyukan da ya yi a lokacin rayuwarsa har da rubutun tafsirin ƙur'ani mai girma da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan Disamba na shekara ta da 1953 Levanite Pavlovich shugaban jami'an tsaron tarayyar soviet na wannan lokaci wanda yake kula da ayyukan tsaro a tarayyar soviet kuma mutum na biyu a tarayyar soviet din bayan stalin aka zartar da hukuncin kisa a kansa bayan an zarge shi da ƙauracewa ka'idoji na jam'iyyar gurguzu da kuma haɗa baki da makiya tarayyar soviet domin shirya mata makarkashiya a lokacin mulkin stalin a tarayyar soviet beria ya kasance mutum ne wanda yake da tsananin ɗaukar mataki da kuma mayar da hankali akan abubuwa da dama da suka shafi tsaro sannan kuma an bayyana cewa ya kashe mutane masu tarin yawa bisa umarnin stalin kuma ya aiwatar da ayyuka da yawa na zubar da jini a cikin jam'iyyar kwaminisanci da rundunar red army sakamakon waɗannan ayyuka wani yanayi mai ban tsoro da sanya firgice a tsakanin jama'a ya bayyana a cikin tarayyar soviet bayan mutuwar stalin an kama varia sannan kuma an yi musu shari'a kuma aka kashe shi bisa umarnin sabbin shugabannin tarayyar soviet mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu da ma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin da dar Allah dai zai dubi ne dangane da abubuwan da suka wakana a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan tun bayan da haramtaccen kasar isra'ila ta fara keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakaninta da ƙungiyar hezbollah a kudancin kasar labanan da ma sauran sassa na labanan da take kaddamar da hare-hare kuma yadda ake kallon irin waɗannan matakai da isra'ila take ɗauka wanda suka yi hannun riga da dukkanin dokoki da kuma ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa kuma yadda ake sa ran za a iya tunkarar wannan lamari ta fuska shari'a da kuma ɗaukar matakai waɗanda suka yi daidai da dokoki na majalisar ɗinkin duniya wannan da shine abinda shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin tun bayan da aka rataba hannu akan yarjejeniyar dakatar da yaƙi a tsakanin hezbollah da kuma haramtacciyar kasar isra'ila bisa shiga tsakani na bangarori daban-daban na ƙasa da ƙasa tun daga wannan lokaci har inda yau take haramtacciyar kasar isra'ila dai ba ta yi aiki da abubuwan da ta rataba hannu a kansu ba bisa la'akari da irin abubuwan da suke faruwa da kuma zagon ƙasa da kitsa makirce wanda ake yi domin ganin bayan masu gurmaya da kuma yaƙi da manufofin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila bayan share fiye da shekara guda haramtacciyar kasar isra'ilan tare da taimakon amurka da wasu kasashen turai sanan kisan kyashi a yankin zirin gaza da kuma yakin da suka yi a kasar labanan a 'yan lokutan da suka gabata dukkanin waɗannan abubuwa suna daga cikin shiri wanda haramtacciyar kasar isra'ila take da shi na tabbatar da wanzuwarta a yankin gabas ta tsakiya da kuma aiwatar da kudurinta na faɗaɗa samuwarta a yankin bisa manufarta ta kafa kasar isra'ila babba ko kuma the greater israel wanda wannan yana ɗaya daga cikin mafarkin haramtacciyar kasar isra'ila da ma yahudawa waɗanda suke yin hijira daga ƙasashen duniya suna isa falastino da isra'ilan ta mamaye tun kafin dakatar da yakin da isra'ilan ta yi a kan al'ummar ƙasar labanan da 'yan kwanaki a daidai lokacin da ake ci gaba da shirin aiwatar da shawarwari da dakatar da yakin kafofin yada labarai da dama waɗanda suke da alaƙa da isra'ilan da kuma ƙawayenta da kuma sauran kafofin yada labarai na ƙasashen yammacin duniya sun yi ta kokarin bayyana isra'ila a matsayin ta ta gagarumin rawa wajen durkusar da kungiyar hezbollah da kuma karya karfinta ko kuma kawo karshen kungiyar ma baki daya ta fuskacin ayyukan soji wanda kuma dukkanin waɗannan abubuwa ɗin suna daga cikin abubuwan da isra'ilan ta yi ta yayatawa tun daga farko akan cewa manufar yakin ta akan ƙasar labanan shine durkusar da hezbollah ko kuma kawar da kungiyar baki ɗaya duk wani cewa dai daga bisani banda isra'ila ta fahimci cewa kawar da hezbollah baki ɗaya ba abu ne mai yiwuwa ba ta dawo ta bayyana cewa manufar yakin ita ce rusa karfin hezbollah ta fuskacin soji wanda kuma shine abin da benjamin netanyahu ya fito yana ikirari na cewa ya samu nasarar karya karfin hezbollah inda ya ce haramtacciyar kasar isra'ilan ta rusa kashi 80 cikin 100 na karfin da kungiyar hezbollah take da shi a cewarsa wani masani akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa ya yi dubi akan wannan batu inda kuma ya tsokaci akan cewa yana da matuƙar mahimmanci a yi la'akari da abubuwa daban-daban dangane da yakin da isra'ila ta yi da kuma shirin amurka na mara wa isra'ila baya tun kafin ta fara kaddamar da wannan yaƙi da kuma lokacin da ta fara kaddamar da yaƙin har zuwa yanzu da take ci gaba da kaddamar da yaƙi akan al'ummar yankin zirin gaza duk da cewa dai an rattaba hannu a kan yarjejeniyar dakatar da yaƙi akan ƙasar labanan wanda kuma har yanzu Isra'ila ba ta yi amfani da ko ɗaya daga cikin abubuwan da aka rattaba hannu a kansu ba tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar amurka na lokacin ya bayyana cewa tabbas amurka tana da manufofi waɗanda takan yi amfani da su a duk lokacin da ya yi daidai da maslahata amma akwai manufofi waɗanda suke tabbas ba za su taɓa canzawa ba ɗaya daga cikin irin waɗannan manufofi dai su ne ayyukan da isra'ila take aiwatarwa dole ne amurka ta kasance tare da isra'ila kafaɗa da kafaɗa da kuma mara mata baya ta dukkanin ɓangarori da hakan ya shafi fuskar siyasa da kuma fuskar soji da kuma fuska ta ɗaukar nauyi ta ɓangaren kuɗaɗe da ma sauran bututuwa waɗanda za su iya shafar tattalin arzikin isra'ila wanda wajibi ne da ya rataya a kan amurka ba talar akari da gaskiyar isra'ila ko rashin hakan ba wajen ganin cewa ta mara ma isra'ila baya domin cimma manufarta benjamin netanyahu ya amince da yarjejeniyar da suka ta buɗe wuta da ƙungiyar hezbollah ne bisa wata manufa ta ƙoƙarin bayyana kansa a matsayin wani jarumi ko gwarzo ga yahudawan sayuniya a bisa wannan ƙa'ida hezbollah ita ce ta yi nasara domin kuwa tabbas a lokacin da aka takatar da wannan yaƙi babu wani abu wanda yake nuni da raunin ƙungiyar hezbollah bilhassali ma irin yadda ƙungiyar ta rika ƙaddamar da hare-hare a kan isra'ila ya riɓanya wanda ta rika yi a lokacin da ake yaƙin da lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta fara kisan kwamandojin ƙungiyar ta hezbollah wanda kuma hakan yake nuni da cewa ƙungiyar hezbollah har ranar da aka dakatar da yaƙi tana cikin ƙarfinta harba ɗaruruwan makamai masu lizami da jirage marasa matuƙa kullum hezbollah ta rinka yi kafin a dakatar da wannan yaƙi musamman akan biranen haifa da tal aviv waɗanda su ne manyan birane na haramtaccen ƙasar isra'ila ta fuska siyasa da kuma tattalin arziki da kuma yankunan arewacin palestino wanda yahudawa suka mame dukkan waɗannan ayyuka na soji wanda ƙungiyar hezbollah ta aiwatar ya nuna cewa kungiyar tana nan daram da karfinta kuma za ta ci gaba da ragargaza gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na tsawon lokaci wanda kuma isra'ila ba za ta iya jurewa hakan ba wanda kuma tabbas wannan shine babban dalili wanda ya sa isra'ila ta buƙaci a dakatar da yaƙi a kan ƙasar labanan duk da cewa dai isra'ila a zahiri tana nuna cewa ba ita ce ta buƙaci a dakatar da buɗe wuta ba har ma a lokuta daban-daban takan ce ta ginda wasu sharaɗa wanda kuma ta tabbatar da cewa waɗannan sharaɗa ba abu ne wanda hatta ita kanta gwamnatin ƙasar labanan za ta iya amincewa da haka ba balantana sauran ɓangarorin siyasa ya zuwa ga ita kanta ƙungiyar hezbollah daga cikin irin sharaɗan ma da isra'ila ta rika gindawa a wancan lokaci har da batun cewa za ta rika shiga cikin labanan a duk lokacin da ta ga dama ta aiwatar da ayyuka na soji da kuma yin shawagi da jiragenta a kan birnin beirut da dukkanin sassa na kasar labanan ba tare da wani shinge ba wanda tabbas gwamnatin labanan da ma al'ummar labanan ba za su taba amincewa da haka ba to amma duk da hakan dai masana suna ganin cewa isra'ila tana yin hakan ne domin hirjin musa domin kuwa a lokacin ita kanta ta kagara domin a dakatar da yaƙi saboda matsin lamba da take fuskanta daga yahudawa a cikin gida da kuma sauran jam'iyyun siyasa na cikin gida waɗanda sukan yi amfani da irin wannan damar domin rusa manufofi na gwamnati mai ci da kuma fito da kansu ta yadda hakan zai iya basu nasara a zaɓuka masu zuwa. Wasu daga cikin jami'an Isra'ilan ta ɓangaren siyasa musamman ɓangaren 'yan adawa da suka hada da Liberman, lafayette da kuma Gantz. A martaninsu na farko game da batun tsage ta buɗe wutatun wanda gwamnatin Netanyahu ta amince da shi, sun ce tabbas Isra'ila ta sha kashi a wannan yaki a hannun Hezbollah, kamar yadda su ma a nasu ɓangaren jaridun gwamnatin Isra'ilan sun amince da wannan shan kayi da gwamnatin Netanyahu ta yi. Ma'anar nasara a tsakanin al'ummar Labanan da kwamandojin Hezbollah wani lamari ne na hakika wanda ba za a iya musanta shi ba akwai dalilai guda biyu waɗanda aka gabatar a matsayin cewa tabbas sun nuna isra'ila ta sha kayi a hari na makami mai lizami da jirage marasa matuƙa kudancin labanan zuwa kan sansanonin sojin isra'ila da birane game da matsugunan yahudawa bai taɓa tsayawa ba tun daga lokacin da aka shiga yaƙi gadan-gadan tsakanin hezbollah da haramtacciyar ƙasar isra'ila yahudawa mazauna yankunan arewacin palestino da aka mame waɗanda suke kan iyaka da kudancin ƙasar labanan ba su koma gidajensu ba wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin manufofin da benjamin netanyahu ya ayyana da cewa suna daga cikin manufofi na gaba-gaba wajen ƙaddamar da yaƙi akan al'ummar ƙasar labanan a cikin tattaunawar gwamnatin isra'ila ta amince da cewa za ta yi masu zaman kansu suka bayar da kuma hukumomi na kiwon lafiya da asibitoci waɗanda ake kai ga waken sojojin isra'ilan wanda dukkaninsu abubuwa ne da suke nuna cewa isra'ila tana ɓoye irin kayan da ta sha a hannun dakarun na ƙungiyar hezbollah benjamin netanyahu bai cimma ko ɗaya daga cikin manufofin da ayyana na wannan yaƙi ba wato wargaza ƙungiyar hezbollah da kuma dawo da yahudawa waɗanda suka tsere daga yankunan arewacin falastinu da suka mame da ma kalaman da ya rika furtawa daga bisani ya cewa zai sauya fasalin yankin gabas ta tsakiya musamman ma bayan kisan babban sakataren kungiyar hezbollah said hassan nasarallah inda benjamin netanyahu din ya yi zaton cewa daga lokacin da aka kashe said hassan nasarallah da ma wasu daga cikin manyan kwamandojin kungiyar to an riga an wargaza kungiyar hezbollah baki daya kuma karfin kungiyar ya kawo karshe to amma kuma bisa taimakon allah lamarin ya zo bisa saɓanin lissafin da haramtaccen kasar isra'ila ta yi akan wannan batu domin kowa kisan sayid hassan nasarallah ya zama babban abin da ya kara ma mayakan hezbollah din komaji da kaimi wajen ci gaba da kara faɗaɗa ayyukansu na soji da kuma fatattakar sojojin isra'ila waɗanda suka shigo akan iyakokin labanan daga kudancin ƙasar da kuma ƙara yawan makamai da take harbawa da hakan ya haɗa har da wasu makamai masu lizami da bata yi amfani da su a farkon yakin ba waɗanda suka yi gagarumar ɓanna akan biranen tal aviv da haifa da ma wasu daga cikin biranen isra'ila kamar da kuma aka yi amfani da jirage marasa matuƙa a karan farko a ƙarshen yakin wanda hezbollah ba ta taɓa yin amfani da su ba wanda su ma sun jawo ma isra'ila asara mai yawa musamman akan yankunan masana'antu da kuma daga cikin irin waɗannan jirage ne aka yi amfani da su wajen ƙaddamar da hari a kan gidan benjamin netanyahu bayan sanar da fara yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ɗin sabon babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah ya bayyana a wani jawabinsa wanda ya gabatar wanda kuma a ciki yake tabbatar da cewa yakin da suka yi na tsawon kwanaki 64 da haramtacciyar kasar isra'ila bai taba sanya kungiyar hezbollah ta yi tunanin shan kayi ba bilhassani ma har kullum kungiyar hezbollah kamar yadda aka santa tana faɗa ne bisa aƙida sannan kuma wannan aƙidar tata ta gini ne akan tunanin shahada ko nasara wanda kuma duk waɗannan matakai guda biyu abu ɗaya ne a wajen ƙungiyar hezbollah wanda hakan ne ma ya sanya kashe manyan jami'ai da kwamandoji da kuma jagorori na ƙungiyar bai sa dakarun hezbollah sun ja da baya a fagen daga ba. to jama'a masu sauran lokacin da muke da shiyar da sikimo anan zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito muna da dr abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halice shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a idone mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din To amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta ɓangare guda za ta karɓi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban. Dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin ɗan adam wato abubuwan da aka gina jikin ɗan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kamar ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kamar an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi kyau bangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancinta ita zuciya tunda da Allah halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi yayi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya na. alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to dokta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu ɗin wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai kaga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halitta yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuwan cin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zage wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu Dokta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawan jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani iwo ne wanda shi akasari ka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokutan to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya dan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hawar jini shine umar a aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya din wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shi ne sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciyar ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo dan adam kaga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ka ga yana yin numfarfashin sama-sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai bi kamar zai dauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake buƙatar jini ita ma zuciya tana buƙata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikin to wani lokacin sai waɗannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciya ta samu matsala ya zauna ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsen nan ya taru ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu ɗin kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciyar ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar nan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika ƙoƙari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk nan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi to duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ta yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan da suna taimakawa. To ma sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su kamu.